kafin nan ina ƙara nanata muku albishir da na gaya muku kwanakin baya na kammala aikin fassarar wannan littafi gaba ɗayansa dukan waɗannan hadisai dubu ɗaya da ɗari biyu alhamdulillah an fassara su gaba daya 1,300 ko biyar an gama aikin fassara su zuwa harshen hausa kuma an gama aikin abin da ya rage kawai yanzu shine a buga kuma da yardar allah za a zo a raba su kyauta kamar yadda kuka samu adadi na larabci wanda aka yi ta kawowa bayan allah wannan ya sai kwafi kaza wannan ya bada dauki nauyi a buga kwafi kaza aka zo aka yi ta rarrabawa waɗansu a nan bauchi waɗansu ma a nesa sun samu yanzu kuma wani bawan allah ya dauki nauyi an gama wannan aiki abin da yanzu ya rage shine wato a samu wato ƙarin tallafin da zai sa a biya kuɗin masu bugawa wanda su kuma muna so za mu buga kwafi dubu ne a bugun farko wannan kwafi dubun kuma zai ci naira miliyan uku ne A kowane ɗaya zai tashi akan naira dubu uku haka ne ko haka ya yi sauki sama da ma wanda aka yi na larabci zalla saboda na larabcin irin wannan ya zo kowane ɗaya ma sama da naira dubu biyar ne wanda aka sayo shi daga masar to na tabbatar idan wani ya ji wannan sakon zai iya daukan nauyin buga wannan kwafi ko ma a buga sama da haka yawan adadin tallafin kuɗi da muka samu yawan adadin wanda za mu buga kuma duk wanda yake so yana iya cewa zai buga kwafi kaza sai a gaya masa farashin sai ya sa a buga sai a raba za mu ci gaba da yin haka kuma wannan bugun da yardar Allah zai zama tsari ne wanda aka yi ta yanda ga larabcin a gefe kuma ga hausan a gefe kowane ɗaya haka zai haka in ka sami same shi baka bukatan sai ka samu na larabcin sannan kuma kowanne ga fassararsa a gefe in Allah ya so kuna fata Allah ya mana muwafaka sannan ko kuma yan ta'aliki kaɗan kaɗan da aka yi a ƙasa gogoron duk inda ma'anar bata fito fili ba akwai dan ta'aliki da zai kara sharhi daga baya kuma in Allah ya so shi kuma wannan na sharhin da muke na larabci in Allah ya sa ya kai wata gaba shi ma sai ya fito ina sa ran da yardar Allah muka gama kitabut tahara za mu fitar da mujalladin farko sai a buga shi sai ya zama zama ɗaliban ilimi su fara samu allah ya mana muwafaka